واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين daga cikin ribar wannan kasuwancin akwai wani abu da kuke so na gaugawa a duniya shine Allah ya baku nasara da galaba akan abokan gabarku kuma ya muku buɗi na kusa shine buɗe garin Makka da wasunta to ya kai wannan manzo ka ba mu mine labarin abin da zai faranta musu rai a duniya na samun nasara da kuma rabauta da aljanna a lahira